عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلمون من يوانا وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة nan ne za mu tashi qala qala fil hirra innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafat min at-tawafin alaikum na ok na goma kenan eh a bari mu ci gaba da hakan wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليركه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب wannan daga abu hurairata radiyallahu anhu kal ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuhuru ina'i ahadikum wato tsarkakan mazubin ɗayanku shine ina'i mazubi ana, ana cewa ƙwarya sau da yawa amma ba wai ƙwarya ake nufi ba mazubi hmm, an gane ko mazubin tsarkakan mazubin ɗayanku idha walagha fihi kalbu idan kare yayi lallagi a ciki ya yi lallagi mana ya sha ruwa shan ruwan kare shi ake cewa walak alwuluk amma imam malik ya ruwaito hadithin da lafazin shurb idha shariba fihi alkalbu haka yazo da lafazin imam a cikin mota ya ruwaito wannan hadisi din daga abu hurairah din kansa amma kuma da lafazin idha shariba fihi alkalbu haka yazo da lafazin ashurbu wa shurbu da al'uluk bi ma'ana sai dai al'uluk ya tasu bi shurbi alkalb eh. kun san irin shan su dama irin sha na mage da zaki da musa wayannan asabo din nan su dama irin shan ruwan suke da harshe suke sha shi ake kira lallagi an yaksilahu sab'a marrat ya wanke ƙwaryan ko kuma mazubin sau bakwai ulahunna bitura na farkon su da turbaya mana da ƙasa ya sa a farko ya sa ƙasa tukunna ya wanke sannan ya ɗarwaye sau shidda ulahunna ai ulas saba kenan ulas saba an ya kuna a kharajahu muslim wani hadithi muslim ya fitar da shi bisanadin sahih wa fi lafzin lahu a wani lafazi nashi ya ce falyagsilhu ya an yagsilahu sab'a marrat abna falyurikhu wa yagsilahu sab'a marrat haka yazo yazo da lafazin karin falyurikhu ya kwarar ya zubar da ragowan ruwan ya zubar wanda yake nuna me rashin tsarkaki tsarkakuwan ruwan kenan eh so haza yadullu ala adami duhuriyatil ma al-ma'u al-fadlul ma'i allazi fadala fi al'ina بعد ولوغ الكلب فيه وهذا الفضل لابد أن يراك dole a zubar da shi kafin a don haka duk da malamai sun yi sabani na wasu na cewa ruwan da kare ya sha ya rage za a yi alwala da shi ko ba za a yi ba lafazin da ya zo a cikin sayo musulun da ya ce falyureku ya zubar sannan ya wanke sau bakwai wasu suka ce wannan yana nuna ba za a yi alwala da shi ba ba za a yi tsarki da shi ba wasu kuma suka ce za a iya yi domin zubarwan saboda wata cuta ne ya sa hakan akwai cuta da zai haifar ba wai don ba shi da tsarki ba ba don ba shi da tsarki ba shi ya sa aka ce a zubar amma magana mafi inganci shi ne rashin tsarkinsa shi ya fi wato a zubar da shi kenan duk wanda suke cewa za a yi alwala da shi ko za a yi tsarki da shi hatta wanda suka ce za a yi alwala da shi kamar yadda mujahid yake faɗa wa alaikumussalam wa rahmatullah mujahid bin jabar wa alaikum salam yana cewa an ya tawadda bihi thumma yatayammamu thumma yusalli to me nan ya alwala idan zai yi alwala sannan zai kuma yin taimama wato that means idan babu wani ruwa sai wannan to wai yayi alwala da shi a haka amma wafin nafsi shay haka zaka yace wa illa annahu fi nafsi shay'un min ajli zalika falyata yammamu ba'da al-wudu'i bi hadha al-fadl allazi fadalahu al-kalbu ba'da al-wulu cewa falyata yammamu thumma yusalli min ajli anna fi hadha al-ma' shay shay'un fil qalb bimana akwai akwai damuwa akwai kokanto da shakka min tuhuriyati hadha al-fadl allazi fadalahu al-kalb mafhum to amma nan malamai suka ce to ma fa'idatu alwudu bi hadha alfadl ma dama annahu yatawaddau bihi wala wala wala wala yakfihi hadha alwudu labuda an yatayammam in kana labuda an yatayammam ba'd alwudu bi hadha alfadl la fa'idata fi wudu inma yaktafi bitayammumi ibtida'an yaktafi bitayammumi ibtida'an tun farko ma kenan shine ma'ana ibtida'an tun farko kawai yayi taimama dama rashin ruwa shi yake sa ayi taimama ko hunaka sababan alladhani yaj'alu al-insana yatayammama sababul awwal adamul ma wa sababul thani ajazu al-istimal bil ma mazan mutum ya kasa yana da wata wani ciwo ko wata cuta ko wani abu wanda in yi amfani da ruwan zai cutu ko shi ne sababi guda biyu to wannan ruwan da kare rage to kaga wannan akwai ko da za mu kaddara cewa akwai eh, tsarki annai da ya ce a zubar ba domin rashin min eh, eh, iraqatul ma'i laysa min min adami duhuriyatil ma min ajali khawf min al marat to ko da mun kaddara haka abinda zai sa ka yi amfani da shi ka cutu kuwa ko da ba rashin lafiya na kake da shi ba wannan ka kai amfani da shi zai iya haifa maka da wata cuta wannan ah, shari'a ta haramta yin amfani da irin wannan ko to amma a nan gurin magana dai mafi daidai shine cewa ah, adamu tuhuriyatul ma'in ne duk da kasancewar ah, ita shi bakin kare wasu malamai suna ganin wai babu matsala ko da an yi alwala da shi amma magana ta abin nan shine in dai kare ya sa baki a ciki to akwai rashin duhuriya hadisan da suka zo suka ce kare karnuka na kwana a masallaci kamar hadisan abdullahi dan umar imam al-bukhari ya kawo shi cewa ga kanatar kilab a gani tamurru fihi wa tuqbilu wa tudbiru fi fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama wa tudbiru wa tuqbilu suna kai kawo a cikin masallacin su shigo ta nan su fita ta can tunda kofar babu kyaure kofofin masallacin babu kyaure a lokacin annabi sallallahu alaihi to kasancewan kare yana shiga na fita baya nuna cewa kuma a zo duka ce yana shiga yana fita ba zo an ce a share masallacin ba ko a yayyafa ruwa ko wani abu kuma suke ce yana iya yiwuwa yana iya yiwuwa kare ya shiga ya fita kuma ya yi fitsari ihtimal ne kuma akwai ihtimalin ba zai yi ba ko kaga an ihtimali kuma la yuhtaju bil ihtimal الدليل ما ما ما دام ihtijaj an gane ko to wannan na bude kofar wannan amma yanzu zamu ci gaba da karatun kai tsaye ba za mu tsaya dogon wannan numfashin ba Eh, yanzu dai na na dan kawo wannan dai kuma ku je ka dinga bincike irin wannan ka dinga karantawa ko duk wani abu sai dai aka yi karatu aka zo abinda ka shige maka duhu wajen bincikenka da nazarinka sai a zo ka yi tambaya sai a yi tattauna a kansa ko yawwa so magana natija dai da muka fita da shi a wannan hadisin cewa baya halatta a yi alwala da ruwa wanda suka ce za a iya yi su ma kansu suna da shakku cewa suka yin aka yi to a sake a yi taimama to haka kawai sai a yi taimama kawai ibtida'an me sai an wahala mutane shari'a cikin ka'idojin shari'a shine ba a wahalar babu tasiri tasir ma fil shari'ati tasir wannan kuma akwai tasiri a ciki akwai wahalarwa a ce kai alwala da ruwan kana yankyamin ruwan kuma sannan ka zo ka yi taimama kuma wai da kana shakkun ruwan watakila akwai matsala to kashe kai karka yi amfani da shi sai ka yi taimama shi kenan ko wali tirmidhi ukhrahunna aw ulahunna biturab shi tirmidhi ya zo da ruwayan cewa ukhrahunna a cikin sunanu tirmidhi yace ukhrahunna aw ulahunna don shi cewa iza walagat iza walagat fihi alhirra ghusila a gani sai ce ukhrahunna aw ulahunna biturab na farko ko na ƙarshe za a yi shi ne da turbaya amma kaga wannan akwai shakku kenan ko akwai shakku a cikin ruwayar ta tirmizi dan yazo ya ce ukhrahunna aw ulahunna li anna aw huna li shakk aw dinnan la li ikhtiyar tunda akwai aw al atif atifa li ikhtiyar hunaka aw wannan aw din tufidu shak wa shakku min min min ahdi ruwat laysa min abi hurairah ashakku laysa min abi huraira innama ashakku min ahadir ruwat saboda haka wa hadha alhadith wa hadha wa hadhihi riwaya marjuha wata wato tana da rauni an gane shine ita ce marjuha war rajih riwayatu muslim shine rajih tunda shi yazo bila shakkin wa huwa almuqaddam وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصاه الترمذي وابن خزيمة وأن حديث أبو قتادة رضي الله عنه cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fil hirra ya faɗa dangane da hukuncin hirra ai fi hukumil hirra iza sharibat min al-ma'i wa abqat albaqiya hmm? ma hukumu hadhihi albaqiya a hukumu ha hukumu baqiyatul kalb aw fadlul kalb to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma innaha laysa minan najasi ai ita bata daga cikin najasa ita ba najasa bace ba inna ma hiya min at-tawafin ita kadai ita kawai ita da abin na mage tana cikin masu zagawa masu kewayawa a gare ku alaikum a gare ku ma'ana bainakum tana zaga ko ina ta shiga nan ta fita nan a cikin ku a cikin gida ita ba ta ba ta ba najasa bace ba mutukan sai dan an ga wani abu a bakin ta jasa kaman jini ta kashe bera ga jini a bakin ta ko wani abu wanda zai bata ruwan in ta sha amma ba haka ba in bakin ta lafiya lau ba wani abu ta sha ruwa ta rage babu komi kyar uwar abu da ce ta je gidan shi ta zauna sai gashi an kawo masa ruwa zai alwala a lokacin a cikin ina'i maftuhul fam ina'i ne mai budadden baki nan sai ga magen gidan ta zo da alamun tana jin kishi sai karkata mata ruwan wannan kwaryan ko mazubin sai magen gidan nan ta sha ruwan bayan ta sha shikenan sai ci gaba da alwala ita wannan mata yar uwar Abu Qatada ce yar uwarsa ce ta zo wajensa ina jin sunanta in lam ansa ismuha khawla khawlatu bintul harith to saboda haka shine shi me suna Abu Qatada eh rubi'i ko rubi'i ibn al-harith ar-rubi'i ibn al-harith to yar uwar sa haula ta zo wajensa shine ta samu wannan abu shine sai ta sai ta ta guntsare fuska fa ka annaha karihat ma fa'alahu abu qatada shine sai lura da haka fala hada karahiyatu zalika fi wajhiha fa qala atakrahina ma sana'tu qalat na'am Shi ne wamin wa min huna qala laha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ha laysat bi najasa laysat bi najis ita ba najasa bace ba ai ai annabi ya ce mana mage ita ba najasa bane ba kaman kare bace hukuncin sa mage saboda haka tana cikin dawafin ne ba tunda ce ce laysat bi najis shikenan saboda haka abinda ta sha ma abu min fadlil ma'i falaysa bi najisin an gane ko ya hillu aw ya juzu a taharatu bihi to kaji dalilin da ya sa ke ne wannan haza huwa sababu rujul hazal hadith akhrajahu al-arba'atu wa sahahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah da ibn khuzaimah wa an anas bin malik radiyallahu an qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid فزجره الناس فنهاهم nabi. صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريك عليه متفق عليه وأن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتي جاء عربي ونبلارب قوي يازو الأعرابي هو كل ساكن بادية من كل قبيلة كان من العرب أو من الأجم يقال له أو يسمى أعرابي ma dama annahu يسكن البادية لم يكن في المدن inda ba dan birni bane shine a arabi kuma kowane yare kowane kowace kabila a duniya da baki da fari da balarabe da wanda ba balarabe ba sunansa a arabiyun matukan yana zaune a daji a kauye a kauye mazaunin karkara shi yasa fassaran a arabiyu ma'ana mazaunin karkara kawai shine mafi sauki mazaunin karkara wani mazaunin karkara ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa bala fi ta'ifatil masjidi sai yayi bawali a wani bangare na masallaci fa zajarahu nasu mutane suka yi masa tsawa kai kai kai suna masa tsawa fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su yace ku kyale shi ya gama tunda ya fara falamma qada bawlahu da ya gama yayin da ya gama bawlinsa amara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi umarni bi dhanubin akawo guga guga mimma inna ruwa dhanub adh-dhanub ad-dalu mamlu'un ma'an shine ake ce masa dhanub amma idza kana khali ma ba komai a ciki shine dalwu ba a kiransa dhanub la yusamma dhanuban illa idza muli abil ma' shi na ake kiransa zanub bi fatahi dha zanub ba ba ka ce zunub ba zunub shi ne al'ithimu kenan wa zamb jam'u zambin zunub amma nan zanub bi fatahi dha idza kana dalwu mamlu'an ma'an fa hadha yusamma a zanub wa in lam yakun fihi ma yusamma dalwun na'am so sai ce a kawo guga cike da ruwa na ruwa fa uhriqa alai sai aka kwara kan bawalin ya tsarkake kenan ko ashe aka yi bawali ko najasa ta zuba a wuri aka zuba ruwa a kansa shi kenan. <laughs> ya taɗa haru makan idza uhriqa alai hilma wa kadhalika yatadahharu وكذلك يتطهر المكان النجس إذا إذا بالهواء الريح بالريح والهواء وكذلك bishams. ya ta tsahar don dai wuri yadda sa in rana ya bugi wajen to ya tsarkaka wajen haka in iska ta kada ta ta kada wajen kuma ya tsarkaka a gani kamar yadda an aka zuba ruwa a kansa ya tsarkaka da wannan hadithin ne malamai suke suka fitar da ka'ida fiqhiyya hunaka ka'ida fiqhiyya irtikabu akhaffu dararaini irtikabu akhaffu aikata mafi saukin laifi abubuwa ne guda biyu ka samu kanka a wani yanayi labudda sai ka aikata ɗaya daga ciki zaka fita ko kuma a ce ga kanan kana wuri mai hatsari hanyoyi biyu ne na fita daga wajen kuma kowace hanya hadari ne amma kuma ɗaya daga cikin hanyoyin ta fi sauki-sauki to sai ka kutsa ta nan ka fita Shin shine irtikabu akhafu darraini kaga wannan wannan shi shi wannan balaraben mazaunin karkaran a Ya zo yana fitsari yin fitsari a masallaci laifi ne amma bai sani ba lannahu a'arabiyyun. wal arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi haka Allah ya faɗa al jam'i ne na me a maka ce al'arabiyun mufrat al'arabu jam so kaga kawai ana bambancewa ne kawai bin nisba a ce arabiyun a ƙara ya ya zama mufradi al'arab jam'i ma'ana mazauna karkara su suka fi kowa wato kafirci da munafinci da jafa'i saboda me domin ba su jin ƙalallahu ƙalar rasulu saboda haka za ka fi yawan jafa'i to wannan yin fitsari a masallaci menene laifi ikhafatul muslim shi ma laifi ne tsoratar da musulmi ka firgita shi laifi ne sannan kuma lokacin musamman idan yana bawali lokacin da mutum ya zo yana bawali ka firgita shi ya yanke bawalin bai gama ba ka cutar da shi na farko laifi biyu ne ka firgita shi sannan wannan wannan bawalin da ya yanke bai gama ba a lokacin da ya saki marasa yana yi to zai iya cutar da buladansa ya haifa masa da matsala a buladansa da zai haifa masa da jinya watakila ma ya bayu zuwa ga halakarsa to kaga anan shi yasa annabi yayi amfani da wannan dama yace da ohu me yasa ya faɗi haka ba wai don ya halatta ne a bar shi ya yi fitsarin ba a'a saboda irtikabu akhafu dhurraini ya fara fitsarin mafi sauki shine ku kyale shi ya karasa tunda akwai alternative na yanda za a kawar da wannan jasar da ya zuba iya za ta tsaya don karshen ta aka dinga hayaniya ya yanke tashi to karshen ta fitsarin ya matsayi shi kwarai zai ta sakin fitsarin a ko'ina kuma zai bata wandonsa zai bata jikinsa zai wani mazi mai wa zai taba wani cikin mutane to kaga duk akwai matsala to shi yasa duk lokacin da abubuwa irin wannan suka zo maka sai ka duba mafi sauki sai a yi shi ko da sanan musulunci yana daga kafa ga mutane a irin wannan yanayi ba za mu kama ka laifi ba shine irtikabu akhaffu raini. ka gani shine ake kawo misali irin wannan ma kamar a ce auren krista auren krista mace ce kirista eh, nasaraniya au yahudiya ya juzu nikahuha fi shari'a ko la a fi nikahi nasaraniya au yahudiya to amma musamman nasraniya ko yahudiya na zamanin mun nan kasan alhukumu ya duru ne al'illati wujudan wa adaman lokacin can da yana da bambanci da wannan lokaci amma ba zan ba ku dogon magana ba kawai shi ka'idar kawai mu duba in ka auri kirista ko ba yahudiya misali tana kiristanta ko tana ba yahudiyarta iyayenta yahudawa ne ko kiristoci yan irin yadda ake samun matsalolin nan wani lokaci ku zo ku rabu ko kuma ka mutu idan ba sa aka yi ba 'ya'yan da kuka haifa za su koma hannun kafirai kuma za a tarbiyyantar su ne tarbiyyan kafirci kaga an sa rayuwa cikin hadari to a da raini a nan shine karma a yawon ko me kake nema a gurin mace akwai su a musulmi da kwalisa da iya wane ne kowane irin shiga ma kake yake jaka akwai su cikin musulmi yanzu ko ba haka bane sai dai an rasa mata a musulmi shine zaka ce zaka je can tana kristanta sai dai musulunta ta yi misali da sauki wannan kuma tunda musulunta ta yi su iyayenta ba su da haƙƙi sai dai kuma ita ne aka samu ta yarda kuma akan samu hakan wani lokaci akwai wani mutum da ya aure wata da ta ya mutu sai ya rasu ya bar dukiya kuma shi musulmi ne kawai aka ta dukiya da 'ya'yanta tunda doka ce ta ƙasa za a cewa tana da haƙƙi ta kwashi dukiya kawai shi kenan ya'ya kuma suka koma ta koma gurin yan suka koma ruwa suka zama kafirai kaga wannan suka koma a haka zuwa ga Allah wuta za su je kaga an cutar da su kenan gwamma ma kada ayi auren tun farko shine irtikabu akhafu darar shi yasa sai ka kalli ka'ida fiqhiyya wannan ba wai don bi halatta bane ba a'a ma ya tarattabu ala hazan nikah fi akhirin madaf shine abin da ake kallo Allah shirar da mu وعن ابن عمر رضي الله عنهما qala قال رسول الله صلى uhillat lana maitatani wa daman fa amma almaitatani faljaradu wal hut wa amma damani fattihalu wal akhrajahu ahmad wa ibn majah wa fihi da'fun wannan hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce uhillal lana maitatani an halatta mana matattu biyu wato mushe guda biyu wadamani da jini guda biyu an halatta mana min bainid dima addamani min bainid dima wal maitatani min baini al mayyit to anan sai ce fa amma maitatan fal jarad wal hud fara da kifi shine kaga su ko ba sai an yanka ba in suka mutu za a dauka kawai a ci a ci ba sai an yanka kamar yadda ake yanka dabbobi ko kaji ko tsuntsaye ba wa amma daman amma jini guda biyu kuma kun san jini dama haramun ne ko hurimat alaikumul maitatu waddam addam anan gurin dama eh, abin nan alif da lam din listigraqil jins wato kullu dima sai dai kawai aka cire wannan guda biyu muqayyadun bi hadhihi daman bi hadhaini daman ko to sai ce jinin guda biyu da aka halatta shi na attihal saifa an san saifa asalin jini ne jini ne ya tattaru ya zama abin asalinsa jini ne ya tattaru ya zama wani aka yanka dabba za ga ana fito da shi za gan shi kaman jini eh, ba gudan jini ba za gan shi saifa ne haka za gan shi yana da dan faɗi haka a cikin dabba za gan shi jani shi ma daga eh, da cikinsa da gautsi an gane ko to wannan shi asalinsa ana, ana nazaran ne ila asalihi wal kabit haka kabit eh, hanta jini ken shi ma jini ne wasu suna fassara di ɗin da huhu an gane ko amma dai fa shi ne suke cewa abtihal duk asalinsu dai jini ne a nan ya ce akhrajahu ahmadu wa ibn maja saboda kawai na ya halatta a ci su su amma damun masfuh haramun ne kamar yadda suke yi za a wannan jini da aka yanka sun dabba jinin suke tarawa sai a daskar da shi sai ga ana dafa shi ko ana soya shi a rika ci kai wani abin ma kwance ka ci ba za zaka ji yankin sa amma wasu na ci suke sosai kamar <laughs> wallahi kuwa akwai wani malamin mu philippines ne mutumin kasan philippines amma kafiri ne malami malamin aboko fa <laughs> eh a makarantar boko ne a jesus college lokacin a deba ne wani gari can deba ya maltu deba gombe state to lokacin muna secondary to sai ya zo ya kira ni da yake shi kenan sai mu ya haɗu da shi akwai wani dan uwana wanda muke dan mace da dan namiji shi dan mace ne dan namiji dan namiji wato babara da mamansa wa waɗa wa to shi ba a makaranta yake ba ya zo ne muna tare muke zo lokacin ba ma ranar makaranta ba ne ba school days ne na mun zo ne kawai wurin area muna wuce da yake akwai quarters nasu su da malamai sai ya koyi mutumin ne ya koyi gamu ya kira mu sai muka je nan ya samu aiki haka muka dan wanke-wanke da wasu abubuwa da haka masa shi wannan aka sa shi ya yi wanki abokin na ya dan wannan ya yi wanki ya wansa wanki daga baya sai yake tambayarsa a ina ne ake sai da jini duk kanmu ya daure mu jini ya ake jini a magana roma <laughs> ba mu taba jini na sai da jini ba <laughs> mu lokacin ba musamman wani magana akwai maganan jini ko kaza mu dai mun san jini kawai ba a sai da shi ba a kuma ci duk da lokacin ba musamma addinin ba ma gaba daya ka gani to to saboda haka sai ya ce a siyo a nemo masa inda jini wai ba san inda jini yake ba inda ake sai da jini a nan garin gaba daya babu inda ake sai da jini shine yake ta mamaki wai babu jini ya ce abinci ne very delicious shi abu ne ya ce mabu ne mai kyau yana da daɗi yana da kyau a ce ba a sayarwa nan ya ce ba ma sayar ba a sayar ba a sayarwa to mu san shi ba mu san hukuncin sa ba mu san ka mun san dai babu ne kawai al'adar mu babu ba wai sanin hukuncin sa ne ko kaza don haka ba ma wani abu kawai mu mamakin mu ba mu san wani abu wai jini ana cin jini ba ka gani ya ce ahmad ya fitar da hadisin da ibnu majah amma ya ce wa fihi da'afun ibn maja ya ruwaito shi da imamu ahmad a cikin sanadinsa akwai rauni kamar yadda shi eh, ibn hajar ya ishara don ibn hajar ne ya ce wa fihi da'afun kamar yadda ya faɗa haka ne lakin sahha an ibn umar mawqufan ya inganta daga ibn umar mawquf wal hadithu marfu'an din ne da'if eh, eh, isnadinsa ɗaiɗaikun isnadinsa bai inganta ba yana da rauni amma ibn umar an waito daga gare shi ya inganta mawqufan an fahimta so nan wato sahihun ne mawqufan kuma lahu hukumun raf'i Limada. kun san hadisi mawqufi ana yuta hadith al-mawquf hukumar raf'i fa ka'anna ar-rasul huwa hakama bihi aw qada bi yani آه، تحليل هذا هذه الأمور الدمان و والميتتان موقوفنا من كنت رفيه سبود إسناد الحديث إلى عبد الله بن عمر صحيح ولكن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف شين يكيد روني لأن في إسناده راو ضعيف وليس له متابع في رفع الحديث ولكن في إيقاف الحديث وقف الحديث على عبد الله بن عمر lahu shawahidun wallazi rafa alhadith huwa wahadahu wa huwa da'if zaza la yuqbal raf'uhu to amma hadisin tunda ya tabbata daga ibnu umar to yana da hukuncin raf'i saboda me eh kulluhum kulluhum udul وليس هذا هو الدليل هو هذا هو الدليل على على رفع raf'i hukumul hadith kun san hadisi idan ya zama mawqufi ne su hadisai a sahabbai dama ba sa ƙarya wa manzon Allah sallallahu to idan hadisi ya zama mawqufi kuma wal hadithu ya ta yatahaddath anil haram awil halal awil ghaib أو الثواب أو الإقاب هذه خمسة أمور in dai hadisi yayi hadisi sahabi ya faɗi wani wani hadisi da yake ɗauke da hukuncin abin da aka ce halal ne abin ko haramun ne abin ko kuma abin nan wajibi ne ana fata an fahimta ko abin nan thawab lada ko kuma iqab azaba ko kuma gaib abin yana da alaka da gaibu kuma ya inganta zuwa ga sahabi to wannan ana ɗaggada shi ne lahu hukumun rafi duk hadisi in dai mawqufi ne kuma yana magana akan ɗaya daga cikin hazil ta umur to haza lahu hukumun rafi domin li'anna ma fihi halal awil haram awil uquba awil awil thawab a ce in kai kaza kai kaza kana da lada kaza ko kai kaza akwai uba azaba kaza ko kuma abin ya shafi gaibu la majala lil ijtihadi fihi abadan laysa lil ijtihadi fihi majal laysa lil ijtihad fihi ba ijtihadi a cikin sa ijtihadi baya shiga cikin umur eh, khamsa hazihi na ba ta fahimta to sai zanto lalle daga annabi suka ji wannan hukuncin an gane ko duk da bai ce annabi ne faɗa ba amma yana da hukunci na rafi shine hukumin abin nan abin nan marfu'un hukuman kenan an gane ko kamar da mu zo cikin hadisi za mu yi wannan abin nan din an gane ko saboda haka wannan hadisi ya tabbata maukufan kuma lahu hukumu ish arrafu to ai saura dan wannan mu shi eh wa an abi hurairata na ga ya kamata ne takaita abin nan din numfashin yayi yawa wa an abi hurairata radiyallahu anhu ƙala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar shifa'a akhrajahu al-bukhari wa abu dawuda wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi hidda wannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam idza adh dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku falyagmisu ya dulme shi a ciki ya ƙara nutsa shi ciki in ya fada a sama sai ka sa hannu ka tsoma shi ciki ka tsoma shi shine falyagmisu ka ƙara tsoma shi a ciki thumma liyanzi'hu sannan ka fitar da shi fa inna fi ahadi janahaihi da'an domin a ɗaya daga cikin fuka-fukansa guda biyu akwai cuta da'an cuta wa fi al'akar shifa'an a ɗaya fufiken akwai waraka magani maganin cutar to kaga lokacin da ya fada baka san wanne ne mai cutan ba balle ka ce da mai cutan ya gefe mai cutan ne ko ba gefe mai cutan ya fada ba ba za ka iya gane ba kuma gashi kana bukatan ka sha wannan abin ko koko ne ko shayi ne ko menene kana bukata ka sha to sai ya aka ce ma ka tsoma shi don in ya fada da gefen cutan ya zai saki cutar to lokacin da ka tsoma shi kuma shi kuma ma shi mafifikin nashi cutar da maganin yana sauka akan abin to eh, cutar za ta fito in kuma bangaren maganin ma zai fito ta saboda haka lokacin da ka tsoma shi maganin zai fito sai kashe cutar haka ba zai tasiri ba kaga wannan in kana so in za ka iya sha kenan in Allah bai maka mai kyankyami ne kai ba mai kyankyami ne shikenan ba za ka sha ba shikenan ka da sha'awa amma dai kana bukata kawai ka tsoma ka sha abinka eh ba kamar yadda wannan zazzakin Allah ya tsine mishi albarka yake fada wai yana sukan abu huraita wai abu huraita makwadaici ne mai wane ne wane ne haka yake yawo in ya zo ya ga mutum ya kuda ya fada cin abinci zai zubar sai ci ah, karka zubar annabi ya ci in kuda ya fada a tsoma shi a ci ya faɗi haka ne ya san ba wanda zai ci ya faɗi haka ne don a bashi a ce to gashi ka je ka ci ji wannan ƙarya da ake kikirwa ana faɗa haka suke faɗa ba yan shi'a Allah tsini wa makareci akhrajahu Hul bukhari imam al-bukhari ne ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ya sani wa abu dawud abu dawud ma ya fitar amma shi ya kara wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fi hidda yana kokarin kiyaye wato yana kokarin ya kiyaye da fiffikensa wanda ciwon ke sa wanda ciwon ke jiki wanda cutar ke jiki yana kokarin ya kiyaye fada wato yana kiyayewa ya samu domin ya fada da wannan fiffiken mai cutar duk lokacin lokacin da yiwo sura zai fada cikin abin nan yana kokarin ne ya juya bangaren fiffiken da adda cuta din ya sakan maka bangaren kokarin haka annabi ya ce yana kokarin ya abin haka duk da haka kuma anan ma annabi bai bayyana maka wani fifiken ne ba ba za ka gane wani fifike bane ba ko to shi yasa yana fadawa din sai kawai sai ka ƙara tsoma shi ciki shi zubab din azubab wanda zai taƙi wato ya ta haffar an ya ka'a fi haza sharab bi janahi lazi fi hidda eh, yana kokari ya ga ya fada da gefen cutan in yayyo ya taho cikin abun shan zai kokari ne ya ga ya fada da gefen cutan kaga mugu ne kenan ya zama mugu <laughs> eh a shi ke na yi a shi ke na da maganin duk zai fito duka ya shiga eh so in ya zama yana ciki in ka gan shi a ciki gaba daya shi ke nan sai ka cire shi kawai ka yarka ci gaba cin abinka in kana bukata sai don wani yana da kyankyami wani ba ma wai abin sha ba ko irin abinci ne ko a ce dan wake ko a ce shinkafa wanda za ka iya reɗe inda kudan ya fada ma ka daidai shi a zubar din wani yana kuda na fada akan abu to ya daina shi kenan saboda yana da kyankyami eh, amma wannan kuma kada ya haramta haramtawa shine matsala li'annahu eh, laysa a ahadin laysa likulli wahidin an an yuhallil aw yuharrim wala tasifu alsinatukum alkadhiba halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba don halartawa da haramtawa Allah ne kawai shi yasa malamai suka yi cewa in hadisi ya tabbata mawquf to abin nan yana da hukuncin rafi inda ya shafi halartawa ko haramtawa ko a ce in kai kaza akwai lada in kai kaza akwai zunubi ko kuma yana ba da labarin gaibu to wannan inda isnadi ya inganta zuwa ga sahabi to wannan hadisin lahu hukumar rafi abinda za ka lura kawai waɗannan umur alhamsa a kansu ne sahabin yake magana in a kansu ne to lahu hukumar rafi in ba a kansu ba ne to fatawarsa ne watakila ya fahimta daga wani abu daban daga wasu nusus da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta hmm. wa an abi waqidin laithi radiyallahu anhu qala qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hasana wal lafdhu lahu wannan hadisi hadisi ne sahih yace an karbo shi da abu waqid al-laifi radiyallahu anhu kala yace annabi yace ma quti amin al-bahimati duk abinda aka yanko shi daga jikin dabba al-bahima bahimatul an'am dabbobin gida kenan wa hiya hayyatun al-hal ay halata kauniha hayya da anna al-wawu huna wawul hal in dai aka ciro ta wahiya hayyatu ai halata kauniha hayya tana da rai akwai ɗabi'a ce ta larabawa da jahiliya dabba tana kawai yana so yana bukata ya ci nama ko baya so ya siyo kuma baya so ya yanka dabbar kawai sai je ya kama tozon ta yanka kawai ya sa wuka ya yanka tozon iya wanda yake so ya ci sai ya bayar a gasa mishi haka suke yi kuma sai zama tasarraba hadhihi tasarrabat hadhihi tabi'a hatta ila ila mabadi islam ila sadr islam farko farkon su hadithu ahadin bil islam wanda suka zo hadithu ahadin bil islam lan yata'addabu bil islam ba shine suna yin wannan dabi'ar ne sai annabi ya wasa wannan dokan kawai ka ci mushe fahiya mayyit fahiya mayyit fa huwa ya zama mushe ne shi abinda ka yankon hukuncin hukuncin mushe ka ci mushe nan a kira jawa guda wa mai zuwa sanahu wa lafzu ko nan ne za mu tsaya ko sai wanne sai mu shiga kai tsaye